Sunana Zinaru da Gidaɗo, kanwa ga Saratu Gidaɗo, ni nake binta uwar ma ɗaya uban ma ɗaya da ita. Ah, yau Allah ya karɓi rayuwata. duk da akwai bayanai da suka nuna tana ma bacci da sauransu ko za ki iya ɗan yi mana ƙarin bayani kan yaya kuka raske mutuwar tata to gaskiya jiya da daddare muna tare da ita lafiya amma dama tana fama da mura chronic mura sosai tana damunta don numfashinta ma da ƙyar take amma a haka take harkokinta tana wannan murar to sai zamana yau da safe bayan an tashi da asuba an yi sahur komawan nan da ta yi to bata farka ba sai karfe ɗaya sai aka zo aka ce min in zo momi bata fito ba sai muka taso muka zo aka yi ta buga kofa shiru na buɗa na karya net na tagarta sai na gano ta a kwance ko motsi ba ba sai na ce ta rasu sai yaro ya zo ya balla kofar sai muka shiga sai muka tarar ta rasu. abin baya misaltuwa ba sai da zan kwatanta abin ba yadda na ji wasu wannan ubangiji Allah ya gafarta mata Allah kai haske kabarinta kina daga cikin waɗanda sun jima kwarai da gaske a wannan masana'anta ta kaniwood an jima ana hulɗa da ita Hajiya ta gida da su ah, da me zaki fitina ta ina tana ta wurare da yawa saboda mun daɗe da ita a masana'antar nan sannan ma fim ɗin muka da muka yi da ita ba zan ma iya tana su suna da yawa ta fito a babata a yata a uwar miji ba sauran sauransu ne so mun yi mu'amala ta arziki da ita ta sadda haka za a yi mu'amala ta arziki ta tambaye ka 'yan uwanka 'ya'yanka kowa da kowa ta tambaye ka so akwai fuskantar juna da mutunci da mutuntawa da daraktan mu ɗaya da ita in dai tana location za ka ga mu tare da ita har na zo ma Allah ya sa na abu daraktan na yi da shi na rubutu duk sanda da kan sai ta ce ni 'Yata nake tambaya bana tambayar kowa ina wannan 'yata wata daraktan? shi nake tunata gaskiya to inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gaskiya fi sabilillahi ba zan iya tuna yaushe na ji mutuwar da ta girgiza ta tare min da hankali irin mutuwar an ta saratu ba saboda ko jiya ma ni sai da na sa abu a sai da ta yi magana to ban kawai dai abin ya zo wani iri na ji shi kamar gaske kamar ba gaske ba to amma ba abin da zamu ce sai dai mu ce muna son amma san da Allah subhanahu wataala yake mata yafi muna mata addu'a da fata alkhairi Allah ya sa ta huta an ɗau lokaci ana tare a masana'antar Kannywood da me kike tunawa da ita a masana'antar wallahi ni gaskiya abin da zan daɗe ina tunawa da ita shine cika alkawari da magana ɗaya da gaskiya da kuma san zumunci saboda duk abin da ka yi na alkhairi in ka kira ta za ta zo ko ma baka kira ta ba in dai abin da ya shafe ta ne ya ga ya kamata ta zo a matsayin zumunci za ta zo amma duk abuna duk abubuwa na al'amura na da nawa da na jama'a da yawa tana zuwa kuma in ta ce za ta yi za ta yi to tana da magana ɗaya kuma ba ta shiga abin da ba ruwanta tana da kirki tana da ma'amala Allah ya gafarta mata wani fim zaki tana wanda kuka yi tare wallahi ko awa goma sha shida da na duba ba ta yi da fostin din wani sin da muka wani fim ne da ita ba muka fito a matsayin ya da uwa ta fito a matsayin babata so ni mun yi fina-finai da yawa da ita mun yi zumunci sosai to fina-finan da yawa gaskiya amma yanzu haka a page ɗinta last video last post ɗin da ta yi bidiyon sin ɗin ni da ita ne muka yi fim ɗin ta fito a matsayin babata Allah dai ya gafarta mana abin kunya da zaki jawo min kenan mero abin da zaki min ke abin kunya da zaki jawo min kenan yau ranar bikin ki mero ashe zuwa kika kika cire ciki ban san ma ni gina cikin ba taba ga kina ciki ba cikin shege mero cikin shege a zuri'a ta kin cuce ni a kan bikin nan a kan bikin nan babu irin mutanen da ban ciwo mutunci ba yanzu saboda Allah idan zancen nan iban yana kin san hajjia kubinda ba za ta yadda a bikin nan ba idan ta ji labarin cewa kin cire ciki ranar biki ki sha min abin kunya amma gaskiya ne ke cuce ni mero ina miki cikin ya kuma kowa waye amma kin cuce mu Sani mu a ce an samu cikin jeje mero salamu alaikum ba ki da dama Hajiya na shirin na ji komai wallahi na ji duk abin da yake faruwa. Zauna ba ina zauna. na ji da wannan kunnen nawa na kuma ji komai kukan daɗi take ba wani zancen kukan daɗi wallahi tallahi gaya miki yanzu zance zai yi tara hajiya na shi ta gama jin labari hajiya na shana dan Allah dan annabi ki rufa min asiri hajiya na shana hmm. dan Allah kar ki faɗa kowa ije idan hajiya ku da ta ji zancen nan sai ta ce ta fasa bikin nan a ƙwarai ko yanzu daga na tashi ma can za ni ya in nan na sashi magana kin ga ranar murna ce mun lallaba mu rufa juna asiri akai yan nan a to mu dai mun san komai dan Allah dan Allah an da ke kin san ba ta baci amina yake to ai ki sani ba yanzu idan kin yadda kuɗin da kike bi na bashi sai dan kin yafe mu in ba haka ba kuma yanzu hajiya na shana za ta sa zance na shana sha a bari bashi na yafe miki nawa ne dubu ɗari tara ne ba wani abu eh, na yafe miki in dai zaki rufa asiri kar wanda ya ji yafe mu to shi kenan to kin samu lafiya da kin yafi mutuniya ta kafin sarki to za ki koma eh gara shi na shi na ga eh, wurin jama'a ba suna eh, ta bari je to ba komai wallahi Allah ba mu asiri gaba daya wannan wannan yanzu sai na tura barayi gidan sun sato min kuɗi na sun da shi gado na kike da shi in bar miki bashi uwa ta wallahi dai da asuba da ya tayi saurin da tayi komai da komai da yaran gidan ta ga mutum to yau ya ji kowa ya kuma ya kwanta ya huta ba inda za a fita domin kuma yi har sai Allah Allah ya samu shayarwa kowa ya shiga daki ya kwanta da aka kai lokacin da take tashi har lokacin wajen kamar karfe goma na saba da ta tashi ba sai ya dazu muke magana sai muka shiga mun tafi ga kofa kofa da ake Allah ya karɓi da ake da muka kwalla kofa muka je Allah ya mata rasuwa da farko za mu so mu ji cikakken suna da kuma alaƙar ka da ita da su suna na Mustapha Ibrahim Shekari ne ba kuna tara harkokin tafiye-tafiye da shakatawa Na'am. Ba da gaskiya. Yaya alakar ka take da ita da so? Ajiya tsar da so ya take. Yar uwa ta ce. Na'am. Kuma kuma yar mata ta ce uwa ɗaya uba ɗaya. Na'am. To ga labarin da muke ji shin menene ya faru? wallahi dai kasan lokaci ya zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi komai mai mai rai an ce mamaci ne dama duk mai rai mamaci ne wallahi dai da asuba da ta yi saurin da ta yi komai da komai da yaran gidan ta gama to yau ya ji beri kowa ya kuma ya kwanta ya huta ba inda za a fita to ma aibace har sai Allah ya samu sharwa kowa ya shiga daki ya kwanta to da aka tafi dai lokacin da suke tashi har lokaci wajen kamar karfe goma na saba da ta tashi ba sai ya ɗaru muke magana sai muka tafi muka ta buga kofa kofa da dai ake Allah ya karɓi ranta da muka kwalla kowa ba sai Allah ya mata rasuwa to Allah ya ga abin da ya faru daga bacci ne na koma da bayan bayan bayan sallah Yanzu a ina ne za a jana'izar ta kuma da yaushe? Yanzu ta bai wani jarabi don Allah ya muke so a jana'izar ta. Yanzu ga muna nan gudun di, nan ciranci, cikin gari, gidanta. To, ya nawa ta bari? Ita Allah bai taɓa ta haihuwa ba, tun da take a rayuwarta. Allah ya gafarta mata. Amin dan mazan Allah, amin dan ya rasu